a mata mai da ke cikin gundumar kance jihar zandar direbobi na kokawa matuƙa da tarataran kan hanya sifiri shine aiki da mafi yawan matasa suka ba ƙarfi an waye gari matsalolin da suka mishi tutu sun sa matasan sun yi hannu riga da wannan sana'ar a cewar direbobin na hanyar zandar mai mujiya ƙauyen da ke kan iyakar najeriya mai nisan kilomita da 122 boda goma sha biyu aka girka kuma jami'an tsaron na karɓar har jika shida abin ya yawa in ji direbobin ganin tsananin ya yi kamari ya sa direba hassan daukan fasinja hiye da kima don rage asarar daga mai mujiya zuwa da magaran duk barel a kullum abin da ake kashe ya jika shida banda tara masu mai ma bashin da cikin mutane ya yi yawa wallahi cikin halin kakanika yanzu muke barel ta yi yawa kilo 122 barel wajen goma sha wani abu kowanne 100 jika jika in baka yi wannan cikan baka cika motar ka wallahi kuɗin mai ma baka da ba kenan magabata su wa Allah su wa annabi su duba wannan kukan namu su shahe mana hawaye a cewar makanikan motoci yakuba matsalar ta a direbobi ta shahe su suma domin wasu matukan ba sa iya biyan kudaden gyaran wasu ma na barin tukin ne su ta hibida wannan kuma ba karamin koma baya bane ga aikin na gareji direbobi su ne daman suke samu muwa muke samu a jikinsu to su matsaloli ya musu yawa an sun yi lodi kamun su je inda za su kai akan hanya iko sun amshi kudin. mota ta lalace sun zo wurinmu mu gyara musu an mun gyara babu kudin da za a bamu bayan haka gashi nan muna da yawa a garajin aikin ya zama babu yara kuka mu kuka abin da za mu ci ma ko mu ba iyali mu babu shi a bangaren kungiyar direbobi adalci ta mata me lokaci yayi na kama ma juna domin kare hakkokin direbobi daga gwamnati. Abin da direbobi suke suna koke-koken hanya babu wani samu a cikin ta. Ga cije-cijen hanya ma'aikata nan an zo nan nan cece kuce nan cece kuce ko ina suna kuka da haka. Mu yanzu abin da muke kira kungiya ta sandika muna son su gama kansu waje daya su tsaya su rinka magana daya ko wajen ikon aka ko wajen gwamnatin za a yi magana a tsaya a magana daya ake. Saboda komai ikon kajojin shi inda wani zai magana daban wani daban ba ku samun mutunci a wurinsu.